بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a yau uku ga watan ramadan na shekara ta dubu da hudu da arba'in da hudu bayan hijira wadda ta dace da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da da uku miladiya a nan matsalacin jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa da ke bauchi inda muke ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa Allah ya karɓa mana ya kuma ba mu dacewa da samun albarkar alkur'ani za mu tashi daga aya ta ɗari da hudu mu karanta ta tare da aya ta ɗari da biyar da yardar Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وإذا ذكرنا عذاب أليم نعم بارك الله فيك الله مدوكتين تركية شبايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا waɗanda suka yi imani kar ku rika cewa ra'ina sai dai ku rinka cewa unzurna kuma ku saurara walil kafirina azabun alim akwai azaba mai raɗaɗi da aka tanadar domin kafirai ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum waɗanda suka kafurta daga cikin ma'abota littafi da mushrikai ba ta ƙaunar su ga wani alkhairi ya sauka gare ku daga ubangijinku wallahu yaftasu bi rahmatihi man sha. sai dai Allah ta Allah ba ta su ba Allah yana keɓance wanda ya ga dama ne da rahamarsa ko Allah yana keɓance rahamarsa ne ya samar da ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul azim Allah shine ma abocin falala mai girma wannan aya da muka ji ita ce farkon aya a alkur'ani da ta fara kira da ya ayyuhal ladina amanu a baya mun ji ya ayyuhan nas yanzu kuma mun ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan ka ji ya ayyuhal ladina amanu babbar magana ce Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi yace idza sami'ta Allah ya kulu ya ayyuhal ladina amanu idan ka ji Allah ya fara bude zance da cewa ya waɗanda suka yi imani yace fa ar'iha sam'ak to ka saurara da kyau fa innahu imma kairun. ya'muru bi wa imma sharrun yanha an domin duk inda ka ga wannan ko dai wani alkhairi ne Allah zai yi umarni akan kayi ka samu alkhairin da zai biyo baya ko kuma wani sharri ne da Allah ya gano maka wanda kai baka sani ba ya tsinkayar da kai a kai don haka yake hana ka don karka fada cikin sharri haka duk inda kaga ya ayyuhal ladina amanu akwai magana a ciki ko dai umarni akan alkhairi ko kuma hani akan Za ka Allah sai ya fara wannan da ya ayyuhal da amanu Allah ya yi haka a cikin alkurani har sau da tara, inda Allah ya ce ya ayyuhal amanu kun san dai ba zai yiwu a ce mu karanto su duka ba amma wannan sura suratul baqara ita ce ta biyu da aka yawaita mai mai ta faɗin ya ayyuhal ladina amanu domin tana da guda goma sha ɗaya wadda ta fi kowace yawa ita ce suratul ma'ida ita ce da ya ayyuhal amanu har guda goma sha shida waɗansu suna da biyu waɗansu suna da uku wata tana da guda ɗaya ta farko ita ce wannan ta ƙarshe ita ce da take cikin suratul tahrim ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha wani abun fa'ida mai kyau a nan shine malamin mu a sheikh abubakar jabir aljazairi allah ya masa rahama ya rubuta littafi akan waɗannan ya ayyuhal ladina amanu na alqur'ani sunansa ni da rahman li ahlil iman duk inda Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu yayi da masu imani sai rubuta littafi ya ɗauko su gaba ɗaya guda tamanin da tara nan sai ya ƙara da guda ɗaya ya ayyuhan nabiyyu idza sallaktumun nisa sai ya haɗa shi suka zama guda ɗari sai ce waɗannan kowace da fa'idar da take cikinsu wata latifa mai kyau a nan ita ce ka dubi yadda Allah ya fara ya ayyuhal ladina amanu na farko a cikin alqur'ani sai Allah ya fara magana akan koyar da ladabi ya ayyuhal ladina amanu na karshe a cikin alqur'ani kuma sai Allah ya yi magana akan tuba zuwa ga Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha yace sai ka gane cewa yadda Allah ya fara bude alqur'ani da koyar da mutane ladabi domin kowane alimin, ilimi na addini ba zai taɓa yiwa mutum ya samu ba sai ya yi ladabi sannan dukkan aiki na addini ba za ka iya ƙurewa ba duk ƙoƙarinka akwai kurakurai to tubu ilallahi tabbatar nasuha sai Allah ya cika da cewa a rika tuba domin duk ƙoƙarinka za ka yi kuskure to shine Allah maɗaukacin sarki ya fara a wannan aya da ya ayyuhal ladina amanu wannan ya ayyuhal ladina amanu ya inna harfu nida ne ayyu kuma munada ne mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi ha kuma wato littan bi ya ayyuhal ladina alladina kuma ismun mausul ne mabniyun ala al ila la mahalla lahu min al don haka ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ko kuma ya ku waɗannan da kuka karɓi imani in ka ji Allah ya yi wannan yana magana da masu imani ne zalla a wani wuri Allah a cikin alkur'ani yakan ce ya ayyuhan nasu nan mutane ne gaba daya da masu imani da marasa imani wani wuri Allah ya ce ya ahlal kitabi ya ku masu littafi wani wuri Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu amma nan Allah yana yi dukkan mai imani ne amma sai da shi kadai duk wanda bai da imani wannan ayar ba da shi take ba Wanda yana nuna yadda Allah madaukakin sarki ya girmama masu imani ya rika maimaita musu kira in Allah ya ga dama zai ce ku yi kaza ko ya yi irin yadda yake yi a cikin attaura sai ce ya ayyuhal masakin amma a cikin alqur'ani sai Allah ce ya waɗanda suka yi imani kira na girmamawa da kuma alamar kauna ce ya ku waɗanda abinda duk za a gaya maka alama ce cewa kaunar ka ta sa za a gaya maka haka Allah kaunar mu yake yi kuma dukkan umarninsa cike yake da wato wato abin nan eh, ke da uslubi na hikima da kuma nuna ƙauna ga duk wanda ake magana da shi ya waɗanda suka yi imani wato amanu fi'ili ne mazi na waɗanda suka yi imani al'iman kuma ma'anarsa da larabci shine a tasdiq in ji waɗansu malamai saboda Allah ce wa bi mu'minin lana bi ma'ana musaddiqin lana kana Allah ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum bi ma'ana wa yusaddiqu lazina amanu to amma shekul islam taymiya yace ba a cewa imani sa at-tasdiq zalla sai dai at tasdiq ma'al iqrar ka gaskata tare da kai ikrari har cikin zuciyarka amma idan kawai ka ce gaske ne zalla ba za a ce ya zama imani ba domin abu talib baffan manzan Allah sallallahu alaihi sallama, ya gaskata manzan Allah cewa gaskiya yake amma bai imani da shi ba ka gama anar imani ba shi ne gaskatawa kadai ba shi yasa ba a cewa ya waɗanda suka ba da gaskiya a'a ya waɗanda suka yi imani ne don ba da gaskiya wanda bai yi imani ba ma zai iya cewa gaskiya kake yi amma ba zan yarda ba zan yi imani ba shi yasa abu talib yake cewa wala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mudina yace ni na san addinin Muhammadu nan yana ɗaya daga cikin addinin da yafi kowanne gaskiya yana daga cikin addinin da yafi kowanne alheri kaga ya yarda da cewa addinin yana da kyau amma ya yi imani da shi ya ce ba zai yi imani ba mata ala millati abdul muttalib to kaga ya nuna cewa imani shine ikrari a cikin zuciya sannan in ka ce zallan haka ne to ai fir'auna shi ma da yayi imani a ƙarshe da ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il to haka dai al-iman huwa al-iqrar amma ma'anarta a wurin malamai a addinin musulunci shine wato i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'at wa yanqusu bisayyi'at wannan shine ma'anar imani wato shine mutum ya kudurta a zuciya cewa ya yarda da Allah ya yi imani da shi ya karɓi sakonsa sannan ya yi imani da dukkan abin da Allah ke neman a yi imani da shi wannan shine a cikin zuciya sannan bayan ya yarda a ransa sai kuma ya furta a harshensa shine fadar la ilaha illallah muhammadun rasulullah da kuma dukkan abinda ma yasduqu bihi qaulul iman sannan sai kuma aiki a gaba ko ka ƙudurta a zuci ka yi ta faɗa a baka idan aikinka bai gaskata ba to ba zai zama da gaske ba ne a sai ka yi aiki an gani aikinka shi zai nuna da gaske ne abinda zuciyarka ta ƙudurta? da gaske ne abin da harshen ka ya furta to shine amalun bil arka aiki da gaɓoɓi bi ma'ana aljawari yazidu bit ta'at yawan aikin alkhairi yana sa yawan aikin ɗa'a biyayya ga Allah yana sa imani ya tsaru wa yanqusu bi sayyi'at ayyukan laifi kuma suna sa imani ya kasa to haka imani yana iya karuwa imani kuma yana iya raguwa da yake ƙara imani shine dukkan asbabu ziyadatul iman abubuwan da idan mutum ya yi sukan sa ya ƙara imani kamar sauraron karatun alƙur'ani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana kamar jin wa'azi fa amma na amanu fa zadatum imanan da sauran abubuwan da suke sa imanin mutum ya karu ya ji yana jin tsoron Allah ya tuna lahira ya tuna Allah ya tuna hisabi aikin laifi kuma yana sa imani yayi baya saboda idan mutum ya zo laifi za a cire masa rigar imani sai ya aikata laifin to kaga a daidai lokacin imani ya yi ƙasa kenan sannan yawan maimaita aikin laifi kuma yana sa mutum ya nesa da imani sai zama baya ma so a masa wa'azi baya ma son masu wa'azi baya son a ce Allah a ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai an yi maganar shedan sai ya jika jin daɗi amma ana magana akan Allah sai ji baya jin daɗi wannan shine imani ya ƙaru da abin da ke kara shi ya ragu da abin da yake rage shi shi ne Allah ce ya ku waɗanda suke da wannan abin da muke faɗa na imani la kulu ra'ina kar ku rika cewa ra'ina menene ra'ina ra'ina yana da ma'ana guda biyu ne kalma ce mai harshen damo sai Allah ce a daina faɗarsa gaba ɗaya tana iya nufin alkhairi tana iya nufin sharri asalin ra'i na yana iya zuwa wato da ma'anan wato wato mura'a wato la'akari da abu lura da abu bai wa abu muhimmanci shine mura'a sai zama ma'anarta wato ra'i halana kaɗan lura da halin da muke ciki mana urfuk bina ka ji tausayin mu mara yana ɗaukan ma'anan wannan ra'ina ma'ana mai kyau ce wannan ko mummuna mai kyau idan aka faɗa annabi sallallahu yakan ɗauki wannan ma'anar ne ka san in mutum yana da kirki sai ɗauka kowa ma haka ne to idan aka ce masa ya ayyuhan annabi ra'ina ya kai annabi ra'ina sai ya ɗauka ma'anarsa ka ba mu lokacinka ka saurare mu ka ba mu dama mu ma ka kula da mu an fahimta amma ɗaya ma'anar ra'inan shine ma'khudun min al-mura'ana amina ru'una ar-ru'una kuma shine alhamku wal jahl wauta da jahilci haka in aka ce ra'ina ana nufi wato ahmakuna kaga wawan cikinmu ajhaluna kaga jahilin nan haka in suka zo suka ce ra'ina shi sai ya ɗauka suna nufin ra'i halana ka kula da mu alhali su kuma a ransu in suka ce ra'ina suna amfani da waccan ma'anan ne ta arru'una suna nufi wawa kawai zagin manzon Allah su salama suke a fakaice amma shi bai gane ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun amma Allah ya gane me a cikin ransu wannan magana su sai ta sa sauran muminai ma sai suka ga to ai ahlul kitabi su ne suke karanta littafi su sun fi mu ilimi allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun su tun da ba sun yi imani don haka ashe haka ya kamata a rika cewa sai mumine ma suka fara faɗa sai Allah ce kai kar ku rinka waɗannan mutanen ku kar ku rinka ce ra'ina ku abin da za ku ce shine unzurna ku yi amfani da kalmar da ba ta da ma'ana mai harshen mu ku rinka cewa unzurna ana fata an fahimta shine ma'anar ka jira mu ka lura da mu kaga zai bada ma'ana irin tara ina ma'ana mai kyau din amma shi ba zai bada mummunar ma'ana ba shine ma'anar unzuna bi ma'ana intazirna ka saurare mu ka ɗan ba mu lokaci ka jira mu ka kula da mu kaga a madadin su yi amfani da kalmar ra'ina sun faɗi abin da ra'ina mai kyau in take nufi amma ba ta ɗauki wata ma'ana kuma mummuna ba ballantana su aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fada cikin hadarin kafirci shine ma'anar ra'ina kar ku rinka cewa ra'ina shi yasa da muka zo bara mu fassara mu ce kar ku ce kaza ba saboda ta yiwu abin da zaka ji na ma'anar ra'inan ba zai fito maka ba sosai sai ka ji menene fassara zaka ya wanda kuka yi imani kar ku rinka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina sai dai ku rinka ce da shi unzuruna ma'anar ra'ina a wurin yahudu shine wawan cikin mu sai dai ku rinka amfani da kalma mai kyau ku rinka cewa ka dube mu ka saurare mu ka jira mu wasma'u kuma ku rinka sauraro idan manzon Allah sallallahu alaihi yana magana ku saurara idan ana yi muku magana mai kyau ku saurara domin duk lokacin da Allah yake magana da shi da manzonsa to suna magana ne wato yad'ukum lima yuhyikum suna kiran ku ne da abin da zai rayar da ku to haka ku rinka saurarawa ga maganar su kar ku zama irin waɗancan yahudawan su wala takunu kallabina qalu sami'na wahum la yasma'un su sun ce suna ji amma ƙarya suke ba sa ji ku kan ku ji wasma'u bi ma'ana ku rinka sauraro sama'a fahmin wa qabulin wa ijabatin wa qiyadin wa ta'a ku rinka sauraro sauraro irin wanda za ku karbi mai kuka ji irin wanda za ku yi kokari ku fahimta irin wanda idan kun ji za ku yi aiki da abin da aka faɗa cikin abin da kuka ji wannan shi ne kar ku rinka ji irin na jin waɗanda ko sun ji ba ji suke yi ba wala takunu ladina qalu sami'na kar ku yi zama irin waɗanda suna cewa suna ji amma ƙarya suke wa hum la yasma'un ba ji suke yi ba kuma ba gani suke yi ba wa tarahum yanzuruna ilai kana ganin su suna kallon ka da gululun ido wa hum la yubsirun amma ba gani suke yi ba saboda gani shine ganin ganewa da yin aiki da abin da aka faɗa ji kuma shine ji irin na sauraro na ganewa da yin aiki da abin da aka ji ina fata an fahimta walakin qulun zurna wasma'u sai Allah ya ce walil na azabun ali ku sani kafirai suna da azaba mai raɗaɗi kafirai an tanadar musu da azaba azaba shine uba irin abin da Allah zai yi a ranar kiyama ga waɗanda suka kafirta وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم wannan azaba shi ne mutum ya zama ɗan wuta a jefa shi a cikin wuta mafi tsoron abin da ɗan adam ya sani mai tsoratarwa mai kisa ba abin da ya kai wuta to a cikin wuta Allah riga ya tanadar da ita ya ce a ji tsoron ta wata kunnar allati uiddat lil kafirin tuntunin an riga an tanadar da ita an gina ta an kewaye ta an kuma cika ta da duwatsu da karafuna wa kudu hannasu wal hijara sai kuma mutane su ne za a ɗauka a jefa su ba sai su zama ƙarin makamashi idan aka sa a ciki a madadin kamar gaushi in ka kawo abun ka danna a ciki sai ɗan rika kashe wutar gefen sai dai na gefe rinka taɓa shi amma shi dan adam in aka sa shi a ciki sai zama kamar waƙud sai zama kamar fetur ne ka ƙara sai zama shi ma yana ƙara wa wutar ci to wannan shine walil kafirina azabu azaba ce daga kafirai alim kuma mai tsanani bi ma'ana mu'limun muji mai tsanani wanda ke shiga jiki mai raɗaɗi kuma raɗaɗinsa hissiyan wa ma'anawiyan hissiyan ya matsul abdan ma'anawiyan ya matsul kulu wanda yake wato mai tsanani a gangan jiki domin Allah ya ce wutar da na mai dan aka sa mutum lawahatul lil bashar za ta kama fatar mutum ne sosai ta shiga kuma ta zo ta ci fatar har ta shiga ko ina ta cinye kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyaduqu al'azab to shi yasa ta zama wato alim sannan alim kuma mai ta cikin zuciya saboda tsananin wulakanci wanda yake cikin wuta walahum azabun muhim zai ga wulakanci irin wulakancin da ɗan adam bai taɓa ganin irinsa ba domin za a yi wa duk wanda ya shiga cikin wuta wulakancin da babu tausayi don irin mala'ikun da za a ce su kama mutum mala'iku ne waɗanda su ba su taɓa sanin tausayi ba Shi ne mala'ikatun zilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru mala'iku ne zilazun masu kaushin rai shidadun masu tsanantawa ba sa da tausayi kuma irinsu ne za a ce wa mutum a musu tsawa su ma a ce musu kuzuhu ku cafke shi kana ji wani irin kamu za su yi wa mutum fahulluhu ku masa kukumi irin yadda ake ɗaure bawa ku yi masa ɗauri irin wanda ake yi wa sa idan za a yi kuka da shi sun maljahi masallu sannan ku zura shi a cikin wuta sun mafi silsilatin zar'uha sab'una an fasluku sannan kar ku sa shi a cikin kurin kabarinsa yana yawo yadda ya so ku ɗaure shi a cikin sarƙa sarƙar tsayinta zira'i saba'in ku ɗaure shi a cikinta irin ɗaurin da Allah ke wala yusuf wa saqahu ahad ba wanda ya iya ɗauri irin ɗaurin da Allah zai haka za a yi sai a jefa mutum a ciki wannan shine abin da Allah zai wa kafirai waɗanda suka karɓar saƙon Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har suka zama ma suna aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama suna ce masa ra'ina ina fata an fahimta wannan shine halin ahlul kitab wannan shi zai nuna maka munin ahlul kitab munin yahudu kenan wannan annabin namu da kaunar da muke masa da yadda za mu iya sadaukar da rayukanmu gaba ɗaya rayukanmu da na iyayenmu da na masoyanmu duka fansa ne a gare shi amma su zo gaba da gaba suna zaginsa kai kuma yanzu ka ji kana son ba yahudi manzon Allah da kake fatar samun cetonsa a ranar kiyama kake fatar a ce yau a ce ga ga manzon Allah ka ga fuskarsa da fuska kun haɗu sallallahu alaihi wasallama an je ranar kiyama ya cece ka an je kofar aljanna ya tarye ka a jikin tafkinsa su kuma in sun samu dama suka ganshi zaginsa suke suna ce masa wawa ra'ina kenan min allazina hadu yuharrifuna alkalima kalima عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم Allah maɗaukin sarki ce waɗannan ahlul min alladina hadu waɗannan yahudawan kaji abin da suke shi da zasu ce manzon Allah sallallahu ra'ina kuma ce masa isma raira musma Allah ce layyan bi alsinatin suna juya harshe ne abinda suke faɗa daban abinda ke ransu daban amma wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun abinda kuke boyewa Allah sai ya bayyana wannan shi zai nuna maka fadin ilimin ubangiji shi kansa manzon Allah da shi ake gayarwa ba shi bai san ma'ana abin ba inda za a bar magana a ci gaba haka har yanzu ba wanda zai taba ganewa don ba za su faɗi abin da yake cikin zuciyarsu ba amma Allah madaukakin sarki ya sani shi yasa Allah yake tona asirin su yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim ba sa so a ce Allah ya faɗi abin da yake cikin ransu amma Allah ya ce kul mene kul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun Allah sai ya faɗa yana ɗaya daga cikin abin da Yahuda suka rika yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine in sun zo sallama sai sai assalamu alayka ya rasulullah assalamu ka san ba za ka gane ba sai ka ɗauka assalamu ne assamu alaika assamu kuma shi ne almaut mutuwa ta tabbata a gare ka shi ko baya ji sai ce wa alaikum assala to suka zo gidansa suka ce assamu alaika dan kan ya gano sai ce wa alaikum sai na Aisha ta ce kai assamu fa suka ce kace wa alaikum yace kwarai ai na ce wa alaikum ne in sun yi roƙo mai kyau ta tabbata gare su in sun yi roƙo mummuna su ma ya tabbata a gare su ce mu duk abin da muka faɗa a kansu Allah zai karɓa amma su abin da suka faɗa a kanmu Allah ba zai karɓa ba to wannan yana daga cikin mummunar ta'ada ta Yahudawa Allah ya turo musu annabi amma sun zo suna zagin sun nemi su kashe shi sun gagara sun nemi su kore shi a garin sun gagara sun haɗa baki da abokan gaba daga waje a zo a yaƙe shi su kunyata shi sun gagara to shine sai suka kare a wajen zagi da sihiri sai dai a rinka koyo sai dai a rinka koyewa a yi sihiri irin abin da muka faɗa jiya a yi zagi irin abin da yanzu muke faɗa a yau wannan duk yana cikin halin yahudawa Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yana gaya mana dama su waɗannan mutane alam tara ilal ladina nuhu anin najwa thumma yaquluna thumma ya'uduna limanuhu anhu ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إذا سوك زوجيك سيسرين كجيشك دا جيس ورد با إرن تني الله يجيشك دا إتبا ويقولون في أنفسهم أشكرا سنة شوى لولا يعذبنا الله بما نقول إن دي قسيان نساء الله بما نعذابا با أبند مكي muke سي الله يفتقى أبند سكي ga abin da wa na fi anfusihim wannan laula yu'azzibuna Allahu bima ba ba ce suke yi ba a cikin ransu suka faɗa amma Allah ya faɗi cewa har cikin abin da suka faɗa ma ya kai wannan kaga tolon asirin ya kai tolon asiri ba abin da muke bukata a matsayin mu na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani akan yahudu abokan gaban mu ne da Allah bai gaya mana ba don cikin abin da suke yi na zahiri bayan ya gama faɗa har yana gaya mana abin da yake cikin ransu wanda ta yiwu bayan mutum ya tuna yanzu da zaka tambaye shi shi ya ma manta cewa ya tuna a ransa amma Allah ya gaya maka yana nan a cikin alkur'ani ba kawai halayyar su a fili ba ba kawai kalmomin su a zance ba har da abin da suke tunawa a ransu akwai abin da muke bukata mu sani akan yahudu abokan gaban mu ne sama da wannan to karin bayani akan gabar yahudu a gare mu da annabinmu shine ayar gaba sun sarki ce aya ta gaba ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitab wala almushrikina an yunzala alaikum min khairin min rabbikum waɗanda suka kafurta daga cikin ahlul kitabi da mushrikai ba za su taɓa son bi ma'ana ma yuhibbuna an yunzala alaikum min rabbikum khair ba sa son a ce wani alheri ya zo ya sauka a gare ku Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin wannan aya ne sirrin ahlul kitabi na kafaru min ahlul kitabi nan gaba ɗayansu da yahudawa da kiristoci duka ɗaya su ne ahlul kitabi walal mushrikina da ma waɗanda suke kafirci irin na shirka na bautar gunki dukkansu dai sun haɗu akan cewa kafaru ne ma yawar kafaru dukkan kafirai ba sa fatar ba sa ƙaunar ba sa son su kafiran nan min ahalin kitabi ko kafiran da aka baiwa littafi su ne yahudawa yahudawa sun kafirta wa yahudu uzairu ibn allah wannan shi ya kafirta su shi ta Allah ce yudahuna qawla alladhina kafaru min qabl sannan haka su ma kiristoci sun kafirta saboda Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam duk waɗanda suka ce almasihu Allah ne sun kafirta haka dukan su biyu kafirai ne sai Allah ce walal mushrikin haka mushrikai masu bautar gunki su ma kafirai ne al-mushrikun sune abadatul asnami wal awthan masu bautar gumaka sawa'un ɗan addinin buda sawa'un ɗan addinin hindu sawa'un ɗan kowane addini waɗanda su ba ta bin wani littafi ko wani annabi wannan su ne almushriku kamar yadda Allah ce lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina yace innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha haka dukkan su kafirai ne kuma Allah ce dukkan su ɗan wuta ne in dai ba su tuba ba shi yasa Allah ya ce wa illam yantahu amma ya yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim idan dai ba su tuba ba daga faɗin kalmomin da suka sa suka zama kafirai Allah ya ce lalle azaba mai raɗaɗi za ta sauka a gare su shi ne Allah ya ce su dai ba za su taba muku fatan alkhairi ba ba za su taɓa son alheri ya same ku ba wannan shi ne gaskiyar al'amari da Allah ya faɗa akan abin da ke cikin zukatan kafirai akan musulmi gaba ɗayansu manufar su guda ɗaya ce ajandar su guda ce a kan masu imani a koyaushe sharrinsu su da kaidin su kan musulunci iri ɗaya ne sai dai ya rinka maimaita kansa ko da an samu bambancin mutane ko zamani amma koyaushe iri ɗaya ne ma ya waddu kafaru duk waɗanda suka kafirta ba ta taɓa ƙaunar waɗannan kafiran an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum a cewa ne alheri ya sauka a gare ku daga gare ku wannan an yunazzala shine kira'ar jumhur kira'ar ibnu kathir da abu amr da kuma yaqub duk suna karanta an yunzala alaikum min khairin min rabbikum amma duk ma'ana ɗaya ce an zala bi ma'ana al-inzalu marratan wahida an yunazzala kuma a tanzilu marratar da ukra kuma duka Alkur'ani tanzilun ne kuma inzalun ne wa anzalna ilaikum nuran mubina wa anzalna ilayka dhikra kaga an yunzala kenan in ya zama an yunazzala alaikum kuma nazzala alayka alkitaba bil haqq wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay duka ma'anar guda ɗaya ce don haka Allah ya ce ba za su taɓa son a ce wani alheri ya sauka da gare ku ba alheri kuma shine an ni'matu wal fadl falala ko wani ƙarin wani samun alheri daga wurin Allah ko wani shi daga wurin Allah a ce ya same ku kafirai ba kansu wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha sai dai Allah ba yana bin nasu bane Allah yana keɓance ta ne ya bayar da ita ga wanda ya ga dama bima wallahu yakhussu bi rahmatihi man yasha min ibadi wanda Allah ya so sai ya bashi wani abu na ta daga cikin bayinsa ba tare da ya jira tsoma bakin wani daga cikin bayin ba bai da za a yi Allah zai baka wani abu sai wani bawa daga cikin bayin Allah ya ce shi baya so sai Allah ya saurare shi hankali ba bai kamata ya ɗauki wannan ba shi za in Allah ya ce sai ka yi wallahi sai ka yi in Allah ya ce zai baka wallahi sai ya baka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sani da duk duniyar nan tun daga mutumin farko zuwa na ƙarshe za su taru a kan su sama maka wani abin da Allah ya ce ba za ka yi ba ya ce wallahi ba za ka taɓa yi ba واعلم أن الأمة an اجتمعت على أن lan بشيء لن ينفعوك إلا in قد كتبه الله لك duk abin da zaka ga mutane idan sun yi taron dangi ka samu dama naka ne Allah ne ba su su baka amma duk taron dangin mutane a ƙaramar hukuma ko a jiha ko a ƙasa ko a nafiya ko a duk duniya su taru akan su hana ka wani abu wallahi ba za su iya hana ka ba illa bi shay'in karkata Allahu alai ba za su taba iya cutar da kai ba Allah bai yi shawara da wani kafin ya kawo wani duniya ba haka Allah ba zai yi shawara da wani lokacin da zai kore shi a duniya ba duk duniya taro akan su ga bayanka wallahi ba za su iya ganin bayanka ba gaban kan ma sai Allah ya ga dama su gani wannan shine ma'anar wallahu yahtassu bi rahmatihi man sha idan Allah ya tashi ba da rahama wanda ya ga dama ai shine cikan mulkin Allah da isan nasa inda a ce akwai wani da sai Allah ya jira ya ga yana so ko baya so kafin a baka ai Allah bai gama isa ba Allah ya isa kuwa isar Allah shine sai Allah in ya ce zan ba wa wani sai ce in ka isa ka hana kuma wallahi an yi dubu irinka sun ce za su hana Allah ya hana su hanawa kuma ba su isa su hana ba to shine ma'anar wallahu yaftasu bi rahmati man sha su wai abinda babban alherin da ba ta so mu samu babban damuwar su shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban matsalar su yayi wannan babban matsayi annabi na ƙarshe duk wannan daraja ba a basu ba duk annabawan da aka basu shi ya zo ya shanye su gaba ɗaya ya za a musu haka su babbar damuwar su kenan saboda sun daɗe suna jiran annabin nan sun wahala a kansa duk annabawansu na banu isra'ila suna ba shi suna ba su labarinsa sun gani a littafinsu ya ji dunahu maktuban indahu a rubuce suke gani suna ta jiransa da ya zo kawai suka ga balarabe ne ka balarabe kuma su kuma a lokacin larabawa ƙauyawa ne yan ƙarshe-ƙarshe ne a cikin kilas ɗin duniya Saka ya za a ce waɗannan mutanen su ne annabi ya fito daga cikinsu to wallahu ya kasance bi rahmati man yasha to shi yasa da suka zo sai ba ka son duk wani alheri saboda duk wani alheri kamar zai kara wa manzon Allah sun salama daukaka ne su ko ba sa son daukakar sa sannan idan mutanensa suka samu daukaka shi ya samu ba sa son mutanensa su samu daukaka domin daukakar mutanensa daukaka ce a gare shi to shi yasa Allah ce dukan su ba sa so su me yasa ba sa so saboda hasada ne a gaba can damu zo ayar wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim hasada ce kawai ta sa ba sa so ku yi imani sai dai ku zama arna su kuma wannan mushriki da su mushrikai su kuma me yasa ba sa son alheri ya same ku da tsananin jahilci su ba su ma san me alherin ba ai su waɗancan sun san me alheri sai hasada ta sa suna so su ta same su su kuma wannan ba su ma zan mai alherin ba shi yasa su in ka zo sun ɗauka alheri shine gargajiya kawai ana gaya musu wani abu sai ce inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtaduna mu abinda muka ga iyayen mu suna yi kawai shine muka kai shine Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da iyayen nasu jahilai ne wala ya hatadun kuma ba shiryayyu bane haka za a bi su to su jahilci yasa ba sa so su kuma waɗannan ba jahilci ba ilimi amma da hasada duka biyun wane ne mai kyau Allah ya tsare mu shi ne Allah ce wallahu yaftasu bi rahmati man sha, Allah yana keɓe rahamarsa ne ya isar da ita ga wanda ya so babbar rahamar Allah da tafi kowace girma ita ce alƙur'ani da manzan Allah su ne mafi girman rahama sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba mu shi yasa sai dai ka bi mu don ka samu wallahi in baka bi al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma ka bi wallahi ka bata kuma in baka bi alqur'anin da manzon Allah ya zo da shi ba kowane littafi ka bi a duniya ka bata in dai bayan zuwan alqur'ani saboda su ne mafi cikan rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba mu aiko ka ba sai don ka zama rahama ga talikai duk wanda ya ji ka ya bi rahama kuma ya samu rahama haka kuma al alqur'ani hudan wa rahmatul lil mu'minin wa innahu hudan wa rahmatan lil mu'minin Allah ce wannan al alqur'ani shine shiriya kuma shine rahama saka wanda ya bi al alqur'ani ya samu rahama wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu rahama rahamar da ta fi kowace shine wallahu ya yaftasu bi rahmati man sha. wallahu zul fadli azim Allah shine ma'abocin falala mai girma falala shine an-ni'matu za'ida a baka ni'ima kuma sai a ƙara maka shine falala to Allah madaukin sarki yana yana da falala falalar Allah ko mafi girma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dubbe da rahma da falalar duka duk yana komawa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi na shirya na alkur'ani da sunanta shi sa Allah ce Allah shi ne ma'abocin falala kuma Allah ya bayar da wannan falalar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai wanda ya bi shi kadai zai same ta al'azim falalan nan mai girma don wallahi Allah bai taɓa yi wa duniya wata kyauta da tukuici da tagomashi irin da Allah ya bawa duniya manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ta fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim zalika fadlullah yu'tihi man yasha Allah da ya faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce falalar Allah kenan wanda yake bawa wanda ya ga dama Allah mun gode maka da ka bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka samu annabi Adamu sun samu falala wanda suka samu annabi Nuhu sun samu annabi Isa sun samu annabi Ibrahim sun samu annabi Musa kai annabinka in ka zo kalmar shahada in ka ce la ilaha illallah ba Ibrahim ko Musa ko Isa zaka ce ba sai dai ka ce Muhammadun Rasulullah su ma in sun faɗa kalmar shahada ta cika amma kai naka muhammadu kake faɗa wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu ai a ce maka ka tashi a ranar kiyama kai dan al'ummar ta ne ai falala ta tsare shi yasa Allah ya ce wallahu dhul fadlil azim in ka ga falala mafi girma to daga wurin Allah kake wallahi ba mu isa mu samu wannan falalar ba inda ba don Allah ba kuma da Allah ya faɗi mutanen da ya zo a zamaninsu al'ummiyina sai Allah ce wa akari na minhum har waɗansu ma su ma sun haɗu da su lamma yalhaqu bihim su ba su zo ba da wa ake yi shi ya ce ce zalika fadlullahi yutihi man yasha halalar Allah ke ne yake bawa wanda ya ga dama to shi yasa dole su yi mana hasada akan wannan duk abin da muke ciki na jin daɗi da walwala da morewa duk muna cin albarkacin wannan imanin ne domin shi ne daukakar mu shi ne darajar mu ko baka ci komi ba baka sha komi ba in ka tuna kai wato mabiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma kayi imani da Allah kayi imani da shi da dukkan rukunan imani kuma kana kyautata zaton zai cece ka sai ka ji duk wata damuwarka a duniya ta yayi duk wani bakin cikin ka a duniya ya kwaranye wallahu dhul fadlil azim Allah shine ma'abocin falala mai girma waɗannan ayoyi su suna da yawa ga kaɗan Allah maɗaukacin sarki ya ce ya yi ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan yana koya mana ladabin yin magana da yin wa'azi ga masu imani wa'azin da ake yi wa masu imani da wa'azin da ake wa duk wanda ake so ya saurara to ana yin masa magana ne wato da labafa ana masa magana ne da alamar girmamawa saboda ya saurare ka ya ku waɗanda suka yi imani kar ku yi kaza ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi kaza inda Allah ya cire ya ayyuhal ladina mun zai ce la taqulu ra'ina ba za mu yi aikin bane saboda za mu yi mana amma me yasa Allah ya gaya mana wannan kyauta ce yake mana domin mu gane Allah yana yi da mu duk mutumin da ka zo masa magana sai ya gane cewa kana girmama shi zai fi jin maganar tashi jin shi sama da idan kai masa magana yana gani kamar ka rena shi ko umarni kawai kake bayarwa kafirai ma fa Allah yana ce ya ayyuhal ladina kafaru to balle mu'minai ina fata mun fahimci wannan ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani idan kana so umarnin Allah da haninsa ya yi aiki a kanka ta yadda in kai za ka samu lada to yi imani idan baka yi imani ba ko da an faɗi umarnin ka yi ko da an faɗi hannun ka guje shi ka yi a banza saboda Allah sai da ya ce ya yi na mulu kafin ya ce la inda za ka zo kana ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma kana masa ladabi saboda shi wanka ne kana masa ladabi saboda shi makocinka ne kana masa ladabi saboda ya girme ka za ka samu ladan da ke cikin ya na amanu saboda su waɗannan sun yi ne saboda li annakum amanu don haka duk wanda yake so ya samu lada in yayi aikin addini yayi imani idan wanda bai yi imani ba yayi sallah Allah ba zai karba ba idan wanda bai yi imani ba yayi azumi Allah ba zai karba ba idan wanda bai yi imani ba ya ba da sadaka Allah ba zai karba a matsayin sadaka da ake ba da lada a lahira ba me yasa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah duk wanda ya kafirce ko da yayi aiki Allah ba zai karba ba ina fata mun fahimci wannan shi yasa duk wanda ya zo ya ce a musulunci abu kaza yana burge shi yana so yi. ka ce ka musulunta kafin ka fara saboda ko yayi ma a banza yi idan wanda ba musulmi bai ba da kuɗi aka gina masallaci in ya bayar ku karɓa ku gina amma shi bai da ladan ko kobo a ciki ina fata ku fahimta in aka ce a bada sadaka sai wanda ba musulmi bai bayar kuma ku karba amma bai da ladan lahira sai dai zai iya samun ladansa a nan duniya domin faman ya amal misqala zarratin khairan rahu duk wanda ya aikin alkhairi zai gani idan kafiri ne zai gani a nan duniya idan mumini ne zai gani a lahira ko ya gani a duka biyu an fahimta ya ayyu allazina amanu la ya waɗanda suka yi imani karku farkon ya allazina amanu alqurani hanawa ne wannan shi yasa malamai suke cewa yana da muhimmanci ka rinka mai da hankali idan Allah ya ce kar a yi da kuma idan Allah ya ce a yi idan Allah ya ce kar a yi da idan Allah ya ce a yi to abin da aka ce kar a yi din nan ka fi ƙoƙarin mai da hankali ka guje mata, sama da ka damu da abin da Allah ya ce ya yarda a yi shi yasa malamai suke cewa idan aka samu alhazar aka samu kuma al'amar, wannan yana ce a yi wannan kuma yana cewa a bari to ka yi ƙoƙarin ɗaukan a barin don ka zauna lafiya so da karka je ka ɗauki ɓangaren ibaha ko wajen ya halatta sai ka je ka faɗi saboda idan aka hana kai kuma ka aikata za ka iya zuwa wuta amma an ce ya halatta ne sai kai kuma ka zo baka aikata ba to ba zai saka ka je wuta ba ina fata an fahimta sana abu na gaba ya yalla dina amanu la ta kulu ya wanda suka yi imani kar ku rika cewa ra'ina wannan ana koyawa mutane ladabi ne farkon ya ayyul ladina amanu na alqur'ani koyawa mutane ladabi ne shi yasa malamai suke cewa duk wanda kake so ka koya masa ilimi mai amfani kar ka fara koya masa karatun koya masa ladabin karatun kafin ka koya masa karatun shi yasa alqur'ani ya cika da wato koyar da adab ka dubi usulubin ubangiji maɗaukacin sarki mai hikima dukkan annabawa training ɗin da Allah yake musu sai ya fara ba su training ɗin adab moral values kafin Allah yake musu training ɗin aƙida duk shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa kafin ya zama annabi da shekarun da ya bayan ya zama annabi wanne ne ya fi yawa kafin ya zama annabi me ake koya masa a lokacin saboda addinin in ya zo shi albarkarsa ko da ɗan kaɗan ne zai maye gurbin duk shekarun da aka yi a asarar amma in ba ladabi in ya zo duk zai rusa su ne shekaru arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka ji shine gaskiya ne shine sada zumunci eh, taimakon marasa shi shi wani duk waɗannan abubuwan ai ba asalin addinin ba ne saboda a lokacin yana yin su ne a lokacin da waje daga ballan fahada ana fahimtar wannan da Allah ya zo kiran annabi Musa alaihi salam wa hal ataka hadithu Musa iz ra'a naran fa qala li ahlihim kutu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabad aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa farkon kiran da Allah ya wa annabi Musa cewa yayi da shi cire takalminka ka zo wuri mai tsarki ne wa ana ka fastami' lima yuha ni na zabe ka ka saurari abin da zan ce sai fara cewa innani ana Allah ni din nan ni ne Allah la ilaha illa ana ba wani abun bautawa da cancanta sai ni ba fa'budni ka bauta mun da duk me ake yi ladabi ake koya masa kafin aka fara koya masa tauhidi kuna ganewa da kyau cire takalminka na zaɓe ka wannan ai duba a fara ce ka yi komi ba wannan nan duka ladabi ne shi yasa idan za ka yi tarbiya ma yaronka ko za ka yi tarbiya wa almajirinka ka fara koya musu ladabi da tarbiya mai kyau kafin ka ɗura musu karatu idan ka ɗura karatu a kan da ba tarbiya <laughs> Allah ya kiyaye wallahi za a sha tubka da warwara sai ka ga mutum har mutum malam har malam amma da yake ba tarbiya sai kaga rusa wanda yake yi ya fi gina wanda yake yi sai ka alherin da zai faɗa guda ɗaya sai zai wata kwabar da za ta rusa alheri guda goma saboda rashin tarbiya kuma tarbiya ita za ta sa mutum sai rinka sanin a ina ya dace a faɗi mene wa wane an gane wannan abu guda uku yaushe ya kamata a faɗi ne wawa ta yaya za a faɗa an fahimta dukkan biya take jawo wannan shi yasa kamar yadda malam jaza'iri ya ce Allah ya fara da wannan a cikin ya ayyuhal ladzina amanu ce saboda akwai tarbiyya mai kyau da Allah yake so ya koya wa muminai cewa su gane ladabi fa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya cancanta a yi masa ladabi shine abun farko kafin sauran ya ayyul ladina amanu da za a kawo maganar aqida da sallah da ibada da mu'amala a ciki Allah ya sa mu gane wannan ya ayyul ladina amanu la taqulu ra'ina ya wanda suka yi imani kar ku rika cewa ra'ina mun ce kalmar ra'ina tana da wato ma'ana ita ake ce kalmar mai harshen da mu wannan ya nuna habaici ya haramta a musulunci idan za ka yi habaici ne na zagi da zai sa abin da za ka faɗa wa wancan shi ya ɗauka yabo ne ashe kai kuma kana faɗar magana ne na zagi wanda shi ba zai gane ba haramun ne a musulunci ba shi ne habaici ba duk magana da za ka faɗa ka faɗi gaskiya kuma ka faɗi magana ta daidai kuma yadda mutum zai fahimta amma idan ka faɗi abin da shi ya ɗauka haka ne kai kuma a ranka wani abu ne daban duk da cewa a zahiri bai ji ka zage shi ba amma Allah ya san ka zage shi kuma a wurin Allah kana da laifi don haka zagi bai zama wani sai mutum ya ji ka faɗi kalmar zagin ba in dai Allah ya gano zagi ne to zagi ne kuma Allah da shi zai maka hisabi ya yi lazina manula ta kulo ra'ina ya wanda suka yi imani kar ku rika cewa ra'ina ibnu kafir Allah ya masa rahama ya ce ɗaya daga cikin fa'idojin wannan aya shine ta nuna mana duk abin da ahlul kitabi suke yi mu guje shi kuma mu yi nesa da koyi da yahudawa Ya ce a cikin maganganunsu kamar ra'ina a cikin ayyukansu a cikin ibadojinsu ya ce kai har a cikin idinsu da bukukuwansu duk wani biki da kasan yahudu da nasara su suke irin wannan bikin to karkai koyi da su ko da ba da sunan addini suke ba in dai irin nasu ne to karkai koyi da su wannan ra'inan kalma ce ta addini kai ma ce ta haka kawai amma tun da ta ce sai Allah ya ce ku kar ku yi ya ce to fa'idar da zamu gane a nan ita ce duk abin da aka san na yahudawa ne ko na nasara ne ya ce daga maganganu zuwa ayyuka zuwa addini zuwa bukukuwa zuwa tufafi in dai ka san da cewa wannan nasu ne to ka bar su da kayansu su kai irin namu ya ladina manula ta taqulu ra'ina wannan nace yana cikin ibnu kafir wanda yake so sai ya duba ya gani wa zurna wasu wasma'u Allah yake ku rinka cewa wato unzurna unzurna kufaɗi ku faɗi kalmar da ita ba za ta ɗauki wancan ma'anar ba ana so in za ka yi magana wa mutum ka rika faɗan maganar da mutum zai gane kuma maganar da a cikinta ba za ta ɗauki fassara daban-daban ba wannan yana nuna muhimmancin zaɓen kalma in ka zo magana musamman in kana magana da manya ka koyi yadda za ka yi magana da manya kuma akwai wato selection of word akan duk mutumin da yake da hikimar yin zance duk wanda yake sake bakinsa ɓaran fafafafa komi ya faɗa to zai faɗi kalmar ra'ina bai sani ba shi sa Allah ce wai masu imani aikin su san su kufa suna faɗa ba kyau ba ma sai da Allah ya ce ku bari to ka rinka zaɓa sai Allah ce walakin qulu unzurna ku rinka zaben kalmar da ta dace ai ba dole sai unzurna ne ba akwai kalmomi da yawa waɗanda su ba su ɗauki ma'anar ra'ina ba to duk lokacin da za ka yi magana ka rinka zaben kalmar da kaga ta dace shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ku rinka faɗan maganar da ta dace wasma'u kuma ku rinka sauraro sauraro anan ku saurari Allah idan yana magana ku saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana magana ku saurari malamai idan suna magana ku saurari duk wanda ya cancanta ku saurare shi kuma sauraro irin na ji da ganewa da kuma yin aiki mutum ya zama mai sauraro shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace alal mar'i sam'u wa ta'a duk wani musulmi ya rinka ji kuma ya rinka bi ga duk wanda ya zama shugaba ko wanda yake sama da shi wanda ya kai ya faɗa to in ya faɗa ka tsaya ka saurara walil na azabun alim sannan wannan yana nuna mana ladabin magana da manya Allah ya ce in kun zo magana ku ce hundurna? sannan sai ce ma'u bi ma'ana in ka faɗa to in zo yin magana kai kuma kai ne kai shiru duk mai ladabi ba zai zama yana magana wani ma yana magana cece shi ya faɗa shi ma ya amsa a'a ladabi na musulunci shine in kana magana da manya ka gama faɗar magananka sai kai shiru sai ya fara magana babanka wanka malaminka mijinki shugabanka da duk wani wanda yake da daraja in yazo yana magana ko da kana da observation ko objection ba za ka ce a ah, ba haka bane a a wasma'u sai ku shiru jama'a an fahimta walil kafirina azabun alim Allah ya ce kafirai suna da azaba mai radadi wannan ayan ta nuna mana duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibanta shi ya zama kafiri saboda Allah ya ce kar ku ce ra'ina in kuka ce ra'ina kun zama kafirai walil kafirina azabun alim shine ma'anar ayar duk wanda ya faɗi kalma ta munantawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba zagi bane a fili idan a ransa yana nufin aibantawa ne to ya zama kafir ballantana mutumin da zai fito fili ya faɗi kalmar da yanzu da suka zo in suka ce ra'ina a wurin mutane sun ji zagi ba su ji ba amma Allah ya ce walil kafirina sun zama kafirai to wanda zai faɗi maganar da kowa ya ya zama zagi fa wannan ya nuna da gaske ne duk wanda ya faɗi kalma ta kafirci wa qad kalimatan kufri wa kafaru ba da islamiji. duk wanda ya faɗi kalma ta kafirci ya kafirta walil na azabun ali sana Allah ce ma yawaddu na kafaru min ahlil kitab walal mushrikina an nazala alaykum min khairin min rabbikum babban abin da wannan aya take nunawa ne kafirai ba ta taɓa son mu da alheri idan wani zai zo ya ce maka a'a wallahi ba haka bane wallahi mutanen nan fa wallahi to ka ce masa Allah ya ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum sai ka ce wanda kake faɗan nan me yasa ya fita a cikin wannan ayar ta ina ya fita shi ba alladhina kafaru bane shi ba min ahli alkitabin bane kai abin da zai same ka ba min khairin min rabbikum bane to Allah ce ma yawaddu ba ta taba so dan abin da zaka samu bambanci shine Allah baya saboda adalcin Allah akwai waɗanda suke zama daban nan ana magana akan galibi ne mafi yawansu amma Allah ce laisu sawa a ahlul kitabi ba iri ɗaya bane min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil su suna taimako a cikin alkhairi suna ma yin gaggawa su ma za su iya baka banda wanda zai same ka amma wannan min ahli kitabi daga cikin su akwai kaɗan amma mafi yawan su fa wannan ayar ita ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi mu kuma yanzu mun fi ganin irin waɗancan sama da irin waɗanda suke cikin waɗanda Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran waɗanda suke bayyana mana gaba a fili sun fi yawa Allah ka tsare mu sannan fa'ida ta ƙarshe da za mu faɗa ita ce wato da Allah ce wallahu su bi rahmatihi man sha. idan za ka nemi abu ka nema a wurin Allah kawai wallahi ka nema a wurin Allah kafin ka zo wurin mutane ka ce mutane su maka ko su baka wallahi ka fara nema a wurin Allah wallahu su bi rahmatihi man ya sha. duk wanda Allah ya so shi da rahama sai ya samu Tunda da Allah yake bai taba ce zai ba wa wani wani abu sai wasu suka tsaya a gaban Allah sai Allah ya ji kwarjinin su sai ya fasa bashi ba Allah bai taba haka ba kuma ba a taba samun mutumin da ke da kwarjinin da idan Allah ya tashi bai wa wani wani abu sai Allah ya ce ka saboda wani baya so bari in fasa ko saboda kokarin da suka wani akan su hana bari Allah ya hana wallahi Allah baya sauraron wani wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha' kuma duk wanda Allah ya ce zai samu Allah zai bashi ya samu tsara da sassaƙa baya hana gamji toho Allah ubangiji ka sadar da mu da rahamarka kuma Allah ka sadar da mu da falalarka abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh